labarai masu matukar da hankali da tausayi da sanya kuka na ci gaba da fitowa daga shirin birkita family na reality radio and television talk magazine program gidan radio ne da talabijin mai zaman kansa wanda yake da alaka da kare haƙƙin ɗan adam wanda ya shahara wajen sarara koke-koken mutane gami da gabatar da su ga al'umma gaba da wani zalunci ko ta danniya da aka yi musu a cikin shirye-shiryen da suka gabata mun gabatar muku da batun Husaina Iliyasu, matar Abbas sojan ruwa wacce aka zalunci mijinta karshen al'amari ya fada cikin hauka kuma dai har yanzu yana daure labarin da ya dauki hankalin mutane ya sanya dubban mutane kuka to kuma dai sun sake fito da labarin mata baiwar Allah ga ta nan kamar da kuke ganin ta mai suna Ramlan. ita ma ta ba da labarin ta mai cike da ban tausayi yadda ta ya bata a sansani na sojojin ruwa ya kulle gilas din shi yasa suka ja ni akan titin nan suka ɗauke ni suka ɗauke da kan titin nan suka wuce muna tsaye a wajen ina ta kuka ni da yarona da yamu yana bani haƙuri muka koma ɗakin mijina muka zauna sai ga wani mota daga baya wai ya zo wai kwamanda ya ce mu zo da muka je ofis ɗin kwamandan suka fara faɗa wai akan me zan tsaya musu akan titi aida sun harbe ni ko sun taka ni da motan. Hamza BI shine sunan mijin Ramlatu Ridwan yana da mata ɗaya ita ce Ramlatu wacce za ta ba mu labarin mugun abin da ya faɗa masa suna da 'yan yaran su kuma har yanzu mahaifiyarsa tana raye suna rayuwa a waje ɗaya wata rana Hamza ya dawo daga masallaci yana taka kafar bene kafarsa ta gurɗe ya yanke jiki ya faɗi ya ji rauni bayan lokaci da suka ɗauka shi da matarsa sukan yi waya yana labarta masa yanayin da jikinsa yake ciki wata rana kwatsam sai ta daina jin kiransa a ƙarshe dai daga nan gurin bata ƙara haɗuwa da mijinta ba har zuwa yanzu daidai da abin da ta labar ta bi diddigi ta yi je gidan soji ta bi dukkan matakan da ya dace don ta haɗu da mijinta amma ƙarshe bata sami sakamako mai kyau ba a halin da ake ciki ba san takamaiman a ina hanza bi ai yake ba shin yana raye ko ko yana mace a daure yake ko ko a sake yake ita ma labarin ta yana cike da ban tausayi irin labarin Usaina Ilyasu mu shirya sauraron labari mai ban tausayi ta yi shi ma ya samu kuka kamar da labarin Usaina ya samu kuka yake. Sunana Ramlet Ridwan. Ramlet Ibrahim. Ridwan. Ridwan. Yes, sir. Ramlet Ridwan. Yes, sir. Daga ina kike? Na zo daga Kaduna. Kaduna wace unguwa? Barakallahu Igabi Local Government. Barakallahu Igabi Local Government. Mm. Miki tafi da ke? Na gode. Na zo ne na kawo kara akan bacewar mijina. Menene sunan mijinki? Hamza BI. Hamza BI wani aiki yake yi? Navy, Navy ne. Mhm. She say she come from her name na Ram? Ramlet. Wane? Ridwan. Ramlet Ridwan. She come from Kaduna, Igabi local government area. She carry complaint come. because of her husband will miss wani aiki yake navy she say na navy ebe ba mu labari mijina ya kasance yana aiki da nigerian navy tsawon shekara goma sha uku in 2022 aka tura shi port harcourt service ni kuma ina zaune a gida ni da mamanmu watan surukana in 2023 november wani ranar juma'a muka yi waya da shi yake ce min ya dawo daga masallacin juma'a ya samu matsala yana tafiya ya yi missing step ya faɗi har ya samu karaya a kafa na shirya na tafi fatakwal saboda in yi jinyan shi an kai shi asibiti na tafi da yaronmu na je batun mun yi jinyan shi a asibiti wani asibiti rehoboth special hospital a fatakwal private hospital ne bacin an sallame mu mun dawo sai muka zauna a cikin base pathfinder da muka zauna to lokacin lokacin makarantar yaron yayi shi kuma mijina ya fara jin sauƙin da da zan tafi mamu tana ta so mu da ya dawo tare tun da aka tura shi shekaran shi biyu kenan a wajen da rabi bai dawo gida ta gan shi ba gashi da ta ji labarin karayan to ta damu ta ce dan Allah mu dawo a dan karasa treatment ɗin a gida. to amma kwamandan base din ya ƙi yadda ya ce mijina zai zauna ya ci gaba da ansan magani to she say her husband na navy ibe kin san mukamin shi eh me av av mm. say in rank na av say he don do 14 years for navy say the year 2022, Go Yes. They can't send them go Port Harcourt for operation. He can't go. One day, as husband and wife, they call each other. He can tell her, say, he come back from mosque. I see they come. Wajen matakalan staircase ne? Eh, an tura one location. Ina ya je burɗe cover. Mm, Stephanie. So as he uh, come down from step of staircase, he missed leg. He can't sustain fracture. So she can't rush with her child. Go Port Harcourt. She said the name of the hospital now, Reho. about Special Hospital. For Port Harcourt. She said a private hospital there. Can't stay with them when it, the leg don they go are you discharging engineer? eh i can't discharge am now she they live with his with her her mother-in-law the mother of um, her husband the mother come talk say whether Ing will come kaduna to complete the treatment because for like two years plus she know where dem post time she know set her eyes on her. But according to the wife, she said the commander ko? Mm. Ko? Eh. The commander talk say no, say he must complete the treatment there. So na there she stop say uh, yes. to bayan ya hana ya ce ba zai bar shi mu tafi gida ba zai zauna ya ci gaba da magani a nan sai muka tawo gida ni da yaro na da muka dawo gida muka ci gaba da waya da shi ko da yaushe kusan sau uku a rana saboda yana zaune baya aiki to wata ba wata na wata uku da dawowanmu. Hmm. sai wata rana ina ta kiran shi ranar sati don na tashi ranar na ga bai kira ni ba na ce yau lafiya bai kira ni ba ina ta kiran shi wayan yana ringin amma ba a ɗauka har dare ina ta kiran wayan shi wayan na shiga amma ba a fike kuma bai taɓa min haka ba ina kiran shi zai ɗauka ko kuma yana ganin miss call ɗina zai kira hankali na ya tashi ni kaɗai a ɗakin ranar ban iya yin bacci ba da sassafe ni ƙara kiran wayan wayan yana ringin ba ɗauka ba safiya na yi sai na kira nebo ɗinmu a can fatakwat ɗin na ce mai don allah sunan shi ogabala ogabala yes shi ma navy ne navy police ne mm-hmm. na ce mai duba mu baba da ina ta kiran shi tun jiya wayan shi na shiga amma bai ɗauka ba sai ya ce min yi haƙuri yana duti sai ranar monday zai koma cikin bes ɗin to ni kuma ba zan iya haƙuri ba saboda hankali na ya tashi na san ba lafiya ba sai ina ta tunanin wa zan kira sai na tuna wani yaro da muka yi zama da shi a asibiti shi ma ya jinyan yayan shi sai na kira shi ina kiran shi shine yake ce min wallahi oga hamza tun ranar sati hudu ga watan biyar ba a gan shi ba ranar na kira shi ranar sunday kenan ya ce min tun jiya oga hamza ba a gan shi ba in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya za ka ce ba a gan shi ba ka san baya fita fa yana zaune kafan bai warke ba sai ya ce min eh baya fita su ma abin da ya ba su mamaki kenan saboda kowa ya san in dai aka dawo za a gan shi a sama yana zaune da wayan shi amma yanzu ana ta tambayan shi to muna haka ina ɗaki ni ban je na ga yamma mu ba saboda na yi tunanin abun kaman wasa ne za a gan shi ranar monday sai ga wani shi ma ya kira ni ya ce madan hamza dan allah kin ji labarin oga hamza ne na ce wani kalan labari ku ba ku bane kuke tare da shi ya ce mun to oga hamza da ya fita ranar sati karfe hudu na yamma shi ya ga saukowan shi da sanda yana dogara sanda saboda kafan bai warke ba ya ce mai zai je bakin gate ya sai abu yanzu nan zai dawo har yake ce mai ba za ka zo mu fita ba ka sha iska kana zaune kullum ya ce yanzu nan zai je ya dawo to tun daga fitan ne shi ne bai dawo ba da na ga dai abun ba na wasa ba ne sai na fita mamu tana da hawan jini kuma lokacin dama hankalinta gaba ɗaya yana kan shi tun daga karayen nan ta matsi ta gan shi kullum tunanin shi take hawan jininta to yana tashi abin da ya sa damu ban yi saurin zuwa in gayan mata ba kenan haka nan dai na fita na ce mata shiru-shiru shiru baki ji ba ma ya kira ki ba Ta ce tana ta son ta mun magana amma ta yi tunanin ko ya sha magani ne ya sa bai kira ta ba jiya na ce mata an kira ni a wajen aikinsu an ce ba a gan shi ba tun da ya fita ranar sati karfe hudu ba a gan shi ba na muka dinga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaba ɗaya hankalin mu ya tashi a cikin gida aka dinga kikiran malamai ana addu'a to muna haka ina ta jiran su kira ni can official sanar da ni cewa ba a gan shi ba ba wanda ya kira ni kullum cikin kuka muke mamu ba ta da lafiya tana kwance kullum kullum mutanen nan ba wanda ya kira ni daga can sai dai mi waya da abokanan shi su ce mun sun dudduba shi ba su gan shi ba muna cikin tashin hankali a aka kwana goma sha biyu mutanen nan ba su kira ni ba official su sanar da ni cewa mijina ya ɓace na gaji ranar na ce ni dai zan taho sai yayanmu babban yayan ya ce mu tafi tare muka shirya muka taho muna zuwa yaro na da yake na je jinya da shi ya saba da shi sosai ya ruga da gudu yana dadi mun zo dadi mun zo <laughs> na ce dadi baya na haida ya tafi aiki ya dawo <laughs> haka muka buɗe ɗakin muka shiga komai nashi na ɗakin har maganin shi komai hatta fawa bak ɗin shi kamar zan gaishe a cikin ɗakin nan amma baya nan muka ajiye kaya ko zama ba mi ba muka tafi detective quarters muka je detective quarters na regulating officer ɗin igwe na ce mai na zo complain akan mijina ina ta kiran shi wayan shi yau na manta ban ga maka ba kwana biyu da kiran wayan ya zo ya mutu Ina ta kiran wayan mijina wayan shi a kashe ba ku kira ni kun mun magana ba. Me yake faruwa da mijina? <laughs> Ya ce wayan ya haƙuri sun san da magana. Suna bincike. <laughs> Suna bincike a kan shi amma ba su binciko komai ba. Lokacin kwanan shi goma sha biyu. Amma wai suna bincike ko kaɗan ba su san komai akan abun ba. Na ce mai to ina son ga kwamandan <laughs> saboda mijina escort ɗin kwamandan ne. na ce ina son in gaishi ya gaya mu wani hali mijina yake ciki mutumin da kafan shi akwai karaya wata shida ya yi fama da karayan nan ya samu ya fara jin sauki kenan muna ta murna ya fara taka kafan sannan ya zace ba a gan shi ba kuma ba inda yake zuwa ba shi da abokanai inda ya da ya samu wayan shi shikenan sai dai mu dinga waya da shi ya ce min to zai wa kwamandan magana haka muka zauna kwana biyar a cikin bes din nan kullum ina ta yawo a cikin bes din nan amma an ki haɗa ni da komanda ni da yamma a tura mana a tura mana kullum ba wanda zai iya nuna mana komanda ko ofis din shi ban sani ba a cikin bes din nan ranar da muka yi kwana biyar ranar kwana goma sha bakwai da ɓacewar mijina mun fito daga regulatory office din kawai sai na ga motocin kwamanda kan titi ranar ma na je ina ta kuka ni da yaro na da yawon mu akan mun gane dai ba sa son su haɗa mu da kwamandan sai dai wai mu tafi haka gida ba mu ga kowa ba ni kuma na ce ba zan je ko ina ba shine kawai sai na ga motoci suna tahowa akan titi ina ɗaga kai na ga motan kwamandan ne haka na tafi da gudu na je na sha kan titin motar nan na ce sai dai ya taka ni amma sai ya fito ya gaya min ina na yake ciki na dinga kuka a wajen nan amma kwamandan nan bai fito daga mota ba ina ta roƙon shi ya fito ya gaya min ni ce mata hamza na zo daga kaduna ya gaya min ina mijina yake me yawa mijina ya aka na zo ba zai ma iya gaya mu cewa wani hali yake ciki ba kwamandan nan bai fito daga mota ba na je bakin gilas din shi na ce mai dan Allah ya fito ya gaya min ina mijina yake haka ya zage gilas ya ce wani wani kalan hauka nake mai a cikin dan wajajen ya kulle gilas din shi ya sa suka a akan titin nan suka ɗauke ni suka ɗauke ni da kan titin nan suka wuce muna tsaye a wajen ina ta kuka ni da yarona da yamu yana bani haƙuri muka koma ɗakin mijina muka zauna sai ga wani mota daga baya wai ya zo wai kwamanda ya ce mu zo da muka je ofis ɗin kwamandan suka fara faɗa wai akan me zan tsaya musu akan titi aida sun harbe ni ko sun taka ni da motan ta ce mai yaya hakuri, ni mijina nake nema na zo ina neman shi amma an ƙi saurara na an ce wai sai dai in koma gidan. ga mamanmu tana gida dama a gida an ɗaga mata hankali an ce mata sun kashe mata yaro ga hawan jini ita kaɗai muke da shi tunda muka zo take ta kira tana mana magana cewa mun gan mun gan muka ce mata ba mu gan ba ko sauraron mu ba su ba to shi ne kuma da ce wai wa ya gaya mu ba sa aiki suna abin da ya kamata akan mijina za su fito min da mijina amma na zo ina musu wannan hauka a cikin bes me sunan kwamandan <laughs> doc ibo mhm. ya ce min ai suna abin da ya kamata yanzu mu tafi gida na ce ba zan je gida ba ina nan zan zauna sai mijina ya dawo zan tafi da shi wai ya ce wai zan zauna mu ci gaba da musu aukan nan ne mu tafi zai ansa namba na zai dinga kira na duk bayan kwana biyu yana gaya mu abin da ya faru na ce ba in ji kwamandan ya ce zai ansa namba na shi da kanshi zai dinga kira na yana bani labarin binciken da ake ciki na fito na ce ba zan tafi ba yami ya ce inda sun ce haka ne mu tafi din haka da asusu ba ya aiko mota da kudin mota aka kai mu park tunda muka dawo mutumin nan bai kira ni ba inna sai wata rana na gaji na kira shi ina kiran shi na ce mai mata hamza ce kawai ya kashe waya na kira shi na kira shi ya ki daukan waya na na mai test bai mun reply ba na rasa yadda zan yi gashi duk bamu san kowa ba wai sai aka ce mana sai mun san dan siyasa ko wani babba wai shi ne zai saurare mu kuma wallah ba mu san kowa ba daman shi kadai ne dai soja a cikin family dinmu muna cikin haka duk wanda na dan sani in je in ba bashi namban gwamnati in ce ya taimaka ko zai dauki wayan shi ya ga 'yan mai wani bincike suke ciki akan majina. da ya ga na dame shi kawai bayan sati uku sai ga za ta fam ya fito <laughs> wai mijina ya gudu <laughs> aikin wata mutumin da ya shekara goma sha uku yana aikin wai mijina ya gudu wai sun sa ya gudu a cikin aikin wata mutumin da ya shekara goma sha uku yana aikin shi kusan shekarar shi uku tun da ya tafi ba mu gan shi ba mu ba ta gan shi ba sai ni da na je na gan shi mutumin da wallahi tun da ya fara aikin nan bai taba yin wata ɗaya da mu ba shekara goma sha uku nan kullum yana aikin nan baya zuwa hutu in dai ba su ba shi hutu ba yana da musu biyayya bai taba karya dokan nabi ba <laughs> amma wai ya ɓace yana cikin su wai suka ce wai ya gudu <laughs> bayan da zami ranar wallahi mamu sai da an kwantar da ita jiwonta ya tashi gaba ɗaya mu rasa yadda za mu yi a cikin gidan nan shi ne na rasa yadda zai yi na samu da ƙyar wani ya samo min namban cns da navy secretary na zauna na rubuta musu leta akan su taimaka mana ba mu da kowa ba mu san kowa ba su duba min mijina yana cikin bukatan taimakon su daga raya kafan shi duk karfe ne ba ta warke ba kuma gashi yanzu sun ce sun gudu dan binciken ma da muke sa ran suna yi yanzu ba sa yi kenan wallahi sun ga mesajin nan ta wasu amma ba wanda ya mun reply na kikkira su ɗayan ma ya ce mun wai ran number ne ɗayan da na kira shi ma kafin kira shi ya yi blocking ɗin number na hmm. mun rasa yadda za mu yi muna cikin wani hali na rashin shi ba mu san wani hali yake ciki ba yanzu wata na biyar kenan shine na zo nan baba dan Allah dan annabi ga ta family ku taimaka min ku nemo min mijina ku taimaka min ba mu san wani hali yake ciki ba ku taimaka mana Yeah. Hmm. I don't know whether somebody could help me translate what she talk. Anybody fit help me volunteer make it translate. Okay, make I try. sai yan masu kallo Allah muku rahama a cikin wannan labari na Hamza akwai darasin rayuwa masu yawa da ya kamata mu dauka darasi na farko da ya kamata mu dauka a cikin wannan labari shine wannan duniyar ba komai bace ba a daidai lokacin da Hamza ya kwashe sama da shekaru goma sha uku yana neman duniya ƙarshe sakamakon da neman duniyar ya bashi shine bata a cikin duniya din domin babu abin da zai fitar da mutum daga cikin iyalansa ya tafi ya kwashe wasu shekaru a wani guri a irin wannan lokacin sai manufar neman abin duniya ko dai rufawa kai asiri saboda yanayin da ƙasa take ciki ko kuma ƙoƙarin tara ita duniya din duk da yake wasu manufofin suna iya sa ɗan adam ya shiga aikin soji amma dai da yawa manufofin da suka sa ake shiga neman rufawa kai asiri ne to haka duniya take mutane da dama dubbai sun rasa rayukansu ne akan hanyar neman arzikinsu wasu sun fata fatauci wasu sun fata aikin gwamnati irin sojoji da sauransu wanda dama aiki ne da yake cike da hatsari karshe sai ka ga akan wannan hanya yawa daga cikin mutane suke mutuwa to gusa wannan babu laifi mutum ya fita neman arziki amma kaka bari neman arzikinka na duniya ya hana ka neman arzikinka na lahira duk abin da ka cike aka ce lokacin sallah yayi ka tsaya ka kula da sallah ka kula da azumi ka kyautata wa iyaye ka kula da dukkan wasu haƙuƙuwa waɗanda ka san ko da ka mutu ba ka yi asara ba amma idan ka mutu a wajen neman duniya karshe kuma ka je wa Allah babu wasu alkhairi baka gina lahira ka ba to za ka bi babu ne ka gama wahala a duniyar baka ci duniyar ba ka mutu kuma ka tafi lahira za ka karɓi sakamakon wasa da addini da kai darasi na biyu da ya kamata mu ɗauka cikin wannan labari shine wajibi ne mu samu isasshen lokaci ga iyalanmu kada mu sake saboda neman abin duniya ya zama kwata-kwata babu da lokacin iyalanmu mutum ya shiga duniya neman wani arziki ko wani aiki na gwamnati ya rufe idansa ya rufe kwata-kwata baya iya waiwayar iyalinsa ya shafa shekara ko watanni bai zo wajen iyalinsa ba sai dai ya rike masa aiki galibi irin wannan sai ka ga mutum bai gama tara abin da yake nema ba ko bai gama aikin ba yana tunanin in ya ritaya zai dawo ya zauna cikin iyali karshe a haka zai mutu kwata-kwata iyalansa ba su more shi ba shi ma bai samu isasshen lokaci ya more su ba ya zama ɗauke darasi a lokacin da shi wannan soja Hamza ya tafi aikin soji ya kwashe waɗannan shekaru bai samu isasshen lokaci ga iyalansa ba hatta lokacin da ya ji rauni bai nemi ko kuma basu bashi dama ya dawo cikin iyalansa ya zauna karshe ya bata ya kake gani inda a ce kafin shiga wannan aiki za a gaya masa dalilin wannan aiki idan ka tafi kai da ka har abada sai dai lokaci kaza da lokaci guza wannan aka kwatanta lokacin da yake iya zuwa wajen iyalansa kila a lokacin hutu duka zaka samu lokaci ne da bai taka karya karya ba ta iya bai isa ba ma zai yadda ya shiga cikin wannan aiki ba to da wannan muke kira ga sojoji yan sanda da duk wanda ya samu dama irin wannan na wani aiki da yake da alaka da barin gida wajibi ne mace ya rika waiwai iyalansa akai akai dole ne mutum ya zamana cewa iyalansa su suka fi komai muhimmanci a rayuwarsa bayan addininsa idan ba haka ba wata wataran ka iya sa iyalanka a cikin kukan da ba zai kare ba domin kai baka ba su isasshen lokacin ka ba karshe kuma kai ka mutu ba tare da sun amfana da kai kanka ba duk abin da ka ba su da kai kanka muhimmanci a wajensu ba darasi na uku da ya kamata mu ɗauka a cikin wannan labari shine muhimmancin iyaye iyayenka sun fi kowa ƙaunaka. duk da irin ƙaunar da matar Hamza ta nuna masa da alƙawarin da take da yanda ta kuka yayin take ba mu labari kuma wannan yana tabbatar ma mace ce mai alƙawari irin su ita waccan Husaina Ilyasu to amma kuma ita kanta a yanda ta labarta mahaifiyarsa ta fi damuwa da shi sama da ita domin ita har ciwo ta kama da shi saboda damuwa da halin da yake ciki har gashi ta kasa bayyana masta hakikanin halin da ɗanta yake ciki tana jin tsoron kada ta dalilin wannan ta rasa rayuwarta darasi na hudu shine yanayin da ake ciki a Najeriya tsarin aikin soji da mako da aikin gwamnati akwai abubuwa da yawa da suke buƙatar gyara waɗanda suke da alaka da haƙƙi na ɗan adam darasi na hudu da ya kamata mu ɗauka shine mummunan kaddara dukkan dan adam yana rayuwa a wannan duniya bai san menene abin da zai faru da shi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari da bakar kaddara yana yawan neman tsari da bakar kaddara mugun makauci mugun mace bakar rana haka ya koya wa jikokinsa Hassan da Husaini yin addu'o'i na neman tsari daga bakar kaddara in su Allahumma inna na'udhu bika min sharri ma ko Allahumma hadina fi ma hadaita wa afina fi ma afita ila akhirih wanda addu'a tana kunshe da neman tsari da muguwar kaddara idan har hadisin ya inganta almuhim yana da matukar muhimmanci mutum ya rika neman tsarin Allah subhanahu wataala daga mu na kaddara domin bai san abin da za a kaddara masa ba banda wannan akwai wasu darsa da yawa idan kuka faɗi da tunani za ku iya fa'idantuwa da su a cikin wannan labari da makamantansa darasi na biyar shine alamar tambaya a cikin batun hamza shin batar da hamza aka yi ko ku a'a shine bata da kansa abin da nake nufi shine shin wasu ne suka kama hamza aka je aka halakar da shi ko ku a'a shi hamzan kansa ne ya gudu kamar da aka ce guduwaye ya shiga duniya bai da inda suke ba duka komai mai iya faruwa ne idan har wasu ne suka batar da shi dole ne wannan hukuma za ta iya bakin kokarinta ta nuna wa gwamnati kuma gwamnati ta bi ta da suka dace wataƙila ƙarshen al'amari a gano su ke da hannu a batan wannan bawan Allah idan kuma ne ya gode ya shiga duniya dama wannan ba bakon abu bane akwai mutanen da suke guduwa ƙarshe a nemi ina suke sarasa saboda wasu ciwo na damuwa ko wasu matsaloli da suke addabar zuciyarsu da haka izuwa yanzu babu takamaiman waye yake da hannu a batan Hamza shine kansa